sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariya ta yau talata, wadda ta yi daidai da 26 ga watan Oktoba. shekara ta 2021 miladiya. Inda mu kuma yanzu haka agogonmu a nan gundumar kwalambiya ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jan ragamar shirin tare da Maryam Dauda da saura abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su bari mu fara muku da kanin labarai. A yau Talata ake sa ran kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani keɓaɓɓen zama don tattaunawa a kan juyin mulkin da sojoji suka yi wa gwamnatin haɗin gwiwar Sudan. Kamfanin magungunan Madana da ke Amurka ya ce sakamakon wani gwajin magani ya nuna za a iya ba yara 'yan shekara shida zuwa sha ɗaya daga kafansa na COVID-19. An yi imanin cewa Iran ce ta kai wani harin jirgin sama mara matuki a makon da ya gabata a sansanin sojan Altam da ke wajen gari a kudancin Siriya. kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a biyo mu sannu a hankali. A bangaren rahotanni kuwa za a ji yadda wasu al'umma ke kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya yi koyi da manzan rahama wajen shiga gaba a yaƙi 'yan ta'adda da na kuma ƙungiyar Boko Haram. nan yanki namu na bene kullum ba kasa ba kashe mutum uku kullum bayan mutane akalla muna da mutane kusan ɗari ta hannun azalumai. ita kuwa gwamnatin jihar anambra ta yi rawar bakin hantsi na mai da ranar asabar a matsayin ranar zuwa makaranta ga ɗalibai a maimakon yara su rika zaman banza ba su koyi kome ba a ranar litinin din ai zuwa makaranta ranar asabar ya yi. kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labarai da rahotanni Bayan duk waɗannan za mu kawo muku shirin na noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma dukka ma kai gajin waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau talata ake sa ran kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani keɓaɓɓen zama don tattaunawa akan juyin mulkin da sojoji suka yi wa gwamnatin haɗin gwiwar Sudan. Har yanzu dai masu zanga-zanga na ci gaba da gudanar da gangami don nuna rashin jin daɗin su game da kamen Firayim Minista Abdullah Hamdok da wasu jami'an gwamnatin haɗin gwiwar da aka hambarar. Shugaban sojan Sudan, Janar Abdel Fattah al-Burhan, ya ayyana dokar ta ɓaci a faɗin ƙasar 'yan sawo'i bayan juyin mulkin tare da sanar da kawo ƙarshen gwamnatin haɗin gwiwar ƙasar, wadda ta kunshi farar hula da sojoji da suka shugabanci ƙasar tun daga watan Agustan shekarar 2019, jim kaɗan bayan hamɓarar da gwamnatin da ɗaɗɗan shugaba Omar al-Bashir mai mulkin kama karya. janar alburhan ya yi alkawarin cewa sojojin za su mai da mulki ga hannun farar hula a watan yulin shekarar 2023 a lokacin da za a yi babban zaɓe a ƙasar kwamitin likitocin sudan sun ce an kashe akalla mutane hudu akalla wasu su tamanin kuma sun jakata a jiya litinin a lokacin da jami'an tsaro suka buɗe wuta a kan masu zanga-zanga a birnin khartoum kamfanin magungunan moderna da ke amurka ya ce sakamakon wani gwajin magani ya nuna za a iya ba yara 'yan shekara shida zuwa sha ɗaya karamin ma'aunin rigakafinsu na covid-19 ba tare da sun fuskanci wata illa ba. kamfanin ya ce ya yi wa yara sama da 4,700 allurar rigakafinsa kashi biyu kusan cikin tsakanin kwanaki 28 inda kowace allurar rigakafin ke da kusan rabin karfin wadda ake ba manya wani sakamakon farko ya nuna garkuwar jiki a yara na a mataki ɗaya kamar yadda aka gani a manyan mutane da suka karbi rigakafin guda biyu kamfanin na madana ya ce yaran sun fuskanci 'yan matsala kaɗan daga rigakafan kamar yanayin gajiya ciwon kai masassara da ciwo a wurin da aka yi rigakafan. sai dai adadin waɗanda aka yi gwajin a kansu don gano wata matsala da ba a san da ita ba bai da yawa kamar myocarditis wato kumburin zuciya da aka gano galibi a tsakanin yara maza da maza manya da suka karɓi rigakafin madana ko na pfizer An yi imanin cewa Iran ce ta kai wani harin jirgin sama mara matuki a makon da ya gabata a sansanin sojan Altamf da ke wajen gari a kudancin Siriya inda dakaran Amurka suke abinda wasu jami'an Amurka suka faɗawa muryar Amurka kenan. jami'an da suka nemi a sakaye sunansu sun ce an yi amfani da jiragen sama marasa matuki na iran ne wajen kai harin amma ba daga iran aka tura su ba jiragen sun dauki ababen fashewa da suka yi sanadiyar lalata gine-gine amma babu wanda ya jakata ko ya mutu jirage marasa matuki biyar ne suka kai harin a cewar daya daga cikin jami'an dama a altamf dakaran amurka da na kasa da kasa suka sha horar da 'yan siriya don yaƙi da mayakan is labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara kama a kai ga kashi na biyu kuwa bar mu fara da rahoton mu na farko. A Najeriya kuwa al'ummomi da dama na ci gaba da yanke ƙauna a kan iyawar shugabanninsu wajen kare mutuncinsu, rayukansu da kuma dukiyoyinsu. Abin da ya sa suke neman hanyoyin tsira daga matsalolin rashin tsaro da ke ci gaba da kassara yankunan nasu. Hakan na zuwa ne lokacin da wasu al'ummomi a jihar Kebbi. da ke arewacin kasar suka yanke shawarar kai kokensu ga Allah subhanahu wa ta'ala a kan gazawar shugabanni wajen saukar da nauyi da ke kansu na kare jama'ar tasu. Daga birnin Sokoto Muhammad Nasir ya aiko muna da cikakken rahoto na koken waɗannan al'ummar. dubban rayukan jama'a sun salwanta wasu kuma sun yi hijira domin neman tsira dukiya ta salwanta duk sanadiyar ayyukan 'yan ta'adda waɗanda suka ratsa daga arewa maso gabas har suka dangane arewa maso yammacin najeriya matsalolin kuma suna wanzuwa ne lokacin da hukumomi ke faɗin cewa suna ƙoƙarin magance su abin da ya sa wasu jama'a suke ta neman hanyoyi na samun mafita ganin ƙoƙarin da hukumomi ke yi ya kasa samar da mafitar. waɗannan wasu jama'a ne a garin bena na yankin zuru a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya suke kai kukansu ga allah ya share musu hawa da mahukunta suka kasa share musu malam abdulkadir shugaban majalisar malamai na garin bena wanda ya jagoranci addu'o'in ya ce sun yanke kauna ne ga iyawar mahukunta wajen sauke nauyin da Allah ya dora a kansu na kula da jama'ar su. Saboda a ɗauki matanmu da 'ya'yanmu mata da matan mu na aure a je ana zinar su a zo a gidan mutum a same ka a gida barawa da gidan ya ce ka ta gidan ya shige ɗakin matarka ko ya sawo zakara ya ce to shi za a dafa mawa abinda ake mana ƙauyukan muke nan na bena nan yanki namu na bena kullum ba kasa ba a kashe mutum uku kullum bayan mutane akalla muna da mutane kusan ɗari biyu cikin hannun azalumai wasu watanni ga zagi ga rashin abin addini ga rashin sallah ga rashin barin karatun alkur'ani daidai lokacin da waɗannan al'ummomi ke neman ɗaukin ubangiji ga matsalar rashin tsaro su kuwa takwarorinsu na jihar sokoto murna suka nuna akan bude hanyoyin sadarwa da aka yi bayan shafe sama da wata daya cikin halin rashin sadarwa. na faru biman tambol ya ina kwanci cikin gida makwata na ɗani jihar celebration wallahi mtn ta dawo wallahi hadda 8 sai na ji abin farin ciki tun kamin in abin ga sunana bello umar dange gaskiya mai muna mai farin ciki kwarai gaske saboda duk wasu abubuwa na gaskiya sun tsaya babu zumunta wasu abubuwa na kashin transaction a bankuna da sun tsaya ko bayan bude hanyoyin sadarwar akwai sauran dokoki da aka saka waɗanda har yanzu suna nan kamar hana cin kasuwa hana ɗauko itacen kuna daga daji da hana sayar da man fetur a jarka ko galam da dai sauransu duk da yake ba su hana mahara kai hare-hare ba da kuma kisan jama'a muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. A yau talata shugabannin kasashen kungiyar ASEAN suka fara taron kolinsu na shekara-shekara ba tare da kasar Myanmar ba a daidai lokacin da aka kasa samun ci gaba ta bangaren diflomasiya game da ware shugaban sojan da ke mulki a kasar daga tarukan kungiyar. Myanmar ta ƙi halartar taron a zaman nuna rashin jin daɗinta bayan da ƙungiyar ƙasashen ta kudu maso gabashin nahiyar Asiya ta hana manyan janar-janar ɗin sojanta zuwa tarukanta. Matakin ƙungiyar ASEAN na hana babban janar Meng Aung Hlaing wakiltar ƙasar a taron ƙolinta wani mataki ne mafi tsanani da aka ɗauka a kan gwamnatin sojan ƙasar tun bayan da ta hamɓarar da shugaba Aung San Suu Kyi a watan Fabrairun da ya gabata. Ƙasar Brunei wacce ita ke jagorantar taron kungiyar mai mambobi goma a wannan shekarar ta gayyaci babbar jami'ar diplomasiyyar Myanmar Chan Ai a matsayin wakiliyar ƙasar wadda ba ta da alaka da siyasa amma ba ta halarci taron ba abinda ministan harkokin wajen Indonesia Retno Marsudi ya faɗawa manema labarai kenan a birnin Jakarta. A jiya Litinin kungiyar Amnesty International ta ƙasa da ƙasa ta sanar da cewa za ta rufe ta biyu da ke birnin Hong Kong inda ta ambaci damuwa game da yadda dokar tsaron ƙasa da aka sanya ke shafar birnin. Ƙungiyar da ke hankoron kare haƙoƙin bil adama na da ofisoshi a Hong Kong fiye da shekaru arba'in. manufar ƙungiyar ita ce gina faɗakarwa akan batutuwan haƙoƙin bil'adama a birnin ƙungiyar ta ce za ta rufe ofishinta da ke birnin zuwa ƙarshen wannan watan na oktoba da kuma ofishinta na yanki zuwa ƙarshen shekara Matakin rufe ofisoshin na zuwa ne a daidai lokacin da yanayin siyasar Hong Kong ke canzawa cikin sauri a ƙarƙashin dokar ta tsaron ƙasa. Biyo bayan zanga-zangar da aka shayi a Hong Kong a shekarar 2019 ne, China ta aiwatar da dokar ta tsaron ƙasa da aka yi don birnin. Dokar ta haramta yunkurin ɓallewa daga China, ƙulla maƙarƙashiya, ta'addanci da kuma haɗa baki da dakarun ƙasashen ƙetare. labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Daga labaran duniya yanzu kuma sai rahotanni. A wani yunkuri na inganta tsarin ilimi an mayar da ranar Asabar a matsayin ranar makarantu a jihar Anambra. inda ɗalibai daga mataki na firamare har zuwa sakandare za su dinga zuwa makarantu kamar sauran ranaku don magance koma baya da ake fuskanta a sakamakon zaman gidan da ƙungiyar rajin kafa ƙasar biafra ta ipob ke tilastawa jama'ar kudu maso gabashin ƙasar wakilinmu alphonsus okoro igwe na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. Gwamnatin jihar Anambra ta ayyana cewa yara za su fara zuwa makaranta kowace ranar Asabar a duk faɗin jihar. Don cike lokutan karatun da ake rasawa sakamakon zaman gidan da 'yan awarin biyafra na kungiyar IPOB ke tilastawa al'ummar kudu maso gabashin Najeriya kowace ranar Litinin. In ji kwamishinan yada labarai na jihar Mr. Sidon Adinuba da yake ƙarin haske. We want our pupils to learn as much as possible and in a safe environment. Ya ce muna so ɗalibanmu su yi koyo daidai gwargwadon hali a cikin yanayin kwanciyar hankali. Da sabon matakin namu, wannan nasara ce ga dukkan masu ruwa da tsaki, wato su ɗaliban da malamansu da shugabannin makarantu da iyaye da masu kulawa da masu gari da masu makarantu da hatta gwamnati ma. ba ma so wani abu ya faru da 'ya'yanmu ko kuma malaman wannan shine martaninmu ga rikicin da muka tsinci kanmu a ciki wannan lamarin da ya ja hankalin jama'a sosai ciki da wani magidanci mr sondon wuka da wata malamar makarantar boko polina okoro ya ce ina son hakan da yake ana zaman gida a kowace litinin a maimakon yara su rika zaman banza ba su koyi kome ba a ranar litinin din ai zuwa makarantar ranar asabar yayi na san zaman gida ba wani al'amarin da zai daɗe ba ne kuma an ɗauki wannan matakin ne don kada yara su manta da abin da ake koya musu. is too stressful for us Ta ce a matsayina na malama wannan wahala ce sosai gare mu tunda za mu haɗa shi ne da lokutan darasi na musamman. Saboda haka koyar da yara daga safe zuwa yamma ranar asabar zai wahalar da mu sosai. Amma za mu bar abin haka don mu ci ƙarfin darussan da muke koyarwa kuma yaran su ƙaru. Yanzu ana jira ne a ga tasirin wannan matakin da gwamnatin jihar Anambra ta ɗauka. yayin da wasu na sa ran cewa sauran jihohin kudu maso gabas za su bi sahun wannan tsarin don su ma kada a bar su a baya. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umahia, Najeriya. Daga Najeriya sai mu jamhuriyar Nijar. inda wata tawagar jami'an kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gudanar da rangadi a ƙasar inda aka tattauna da shugaban kasar Muhammad Bazum da makarraban gwamnatinsa akan wasu muhimman batutuwa. Wakilin Sule Mummuni Barma a birnin Yamai ya aiko muna da ƙarin bayani. My name is Martin Kimani, I am the Kenyan... Shugaban rukun kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya bugo da ƙari jakadan Kenya a Majalisar Ɗinkin Duniya kuma jagoran tawagar jami'an da kwamitin sulhu ya aiko a yankin Sahel martin kimani kenan yana mai yi wa manema labarai bayani a game da abubuwan da suka tantauna da hukumomin nijar we came to meet uh, to understand the sahel ya ce mun zo ne mu fahimci abubuwan da ke faruwa a sahel da waɗanda ke faruwa a nijar yanzu nan muka gama tattaunawa da shugaba bazum ya kuma yi bayani wa mambobin kwamitin sulhu sannan ya ji yadda kwamitin sulhu ke kallon lamura shugaba bazum ya ba mu haske kan demokradiyyar nijar ƙalubalen da ake fuskanta da irin ci gaban da aka samu a fannin demokradiyya ya kuma kwatanta mana alaƙar al'ummar wannan ƙasa da demokradiyya wanda hakan ne ma ya sa 'yan kasar ke jajircewa domin tunkarar dukkan irin kalubalen da ke gabansu. Babban kalubalen da muka zanta a kansa shine batun ta'addanci. wanda shine babbar damuwar baki ɗayan yankin sahel da ma nahiyar afirka haka kuma mun taɓo yanayin rayuwar jama'a da ci gaba da illolin da canjin yanayi ke haddasa wa al'ummar sahel Sakamakon abubuwan da muka ci a yayin wannan rangadi ya zama wajibi duka mambobin kwamitin sulhu mu taimaka wa Niger, mu taimaki Jason Sahel. Ya kamata mu kama a yaƙi ta'addanci. Ya kamata mu yi yaƙin nan tare domin abu ne ba na Niger kaɗai ba ne. Yaƙi ne da suke yi domin Afirka, domin duniya gaba ɗaya. jakadan nijar a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ambasada abdu abari mamba a wannan tawaga na ganin wannan ziyara za ta samar da fahimta a tsakanin majalisar ɗinkin duniya da shugabannin yankin sahel game da batun yaƙi da ta'addanci da fifin yabo ne da girmamawa suka kawo ma president bazum da nijar sun ga lalle duk da muna cikin mawuyacin hali a arewa muna da harkar libya a gabas muna da harkar boko haram a yamma muna da harka bisa muna da matsalar tsaro da mu da mali to wannan ne suka zo su ce duk da wannan matsalolin da muke da nijar tana tsaye tana tsaye saboda rike gaskiya saboda rike demokrasiya kafin ta iso nijar tawagar ta kwamitin sulhu ta yada zango a kasar mali inda aka kara jan hankulan gwamnatin sojan kasar akan mahimmancin gaggauta shirya zaben da zai mayar da kasar ta mali akan tafarkin demokradiyya sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar to ubangiji ya allah ya kamuna mafita baki daya har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na gaba. Jama'a salamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. kamar yadda watakila wasu daga cikin sauraron mu suka ji a makon da ya gabata wakilin ma abuja madina dauda ta tattauna da shugaban kwamitin noma a majalisar wakilan najeriya munir babba dan agundi da daktaras gidadu jami'a a hukumar fasahar tsirrai lafiya da muhalli ta kasa kan sabbin dokokin noma da shugaban najeriya muhammadu buhari ya rattaba wa hannu a kwanakin baya a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon za mu ɗora inda muka tsaya kada na ja ku da nisa ga dai ci gaban tattaunawar. To bari miki albishir yanzu ma daga Kano Da na wuce wata mitin akan shinkafa wanda ita ma an inganta ta na batun taki ba sai ka sa mai taki da yawa ba shinkafa zai taimaka ma manoma sosai kisan taki na da tsada so zai rage yawan ta taki kisan manoma wani lokaci domin rashin malamin gona sai su ta zuba in ka zuba shi da yawa ba a horar da su yadda za su yi amfani da shi ba to amma da wannan in suka samu wannan shinkafan gaskiya zai taimaka sosai ba sai ka yawan sa takin ba irin ko ka ɗiga mishi ɗan kaɗan ɗin nan zai don an riga an inganta ta yadda za ta iya ɗaukan abinci abubuwa masu amfani daga ƙasa daga cikin ƙasa in ka shuka ta kuma sai yana bunkasa samun inu amfanin gona da su da yawa da yawa so kuma akwai na masaran da kika yi magana ita masaran ma ita ma kwanan nan yanzu haka kin san muna da biosafety agency kin gane wannan din an ga an gama aiki a kanta muna so mun tara data hmm? bincike binciken da aka yi mm. an tara result din zamu. kai result din ma wannan ma'aikatar na tabbata cewa komai muka yi mu scientist din duk abin da muka yi ba ta da illa na rashin illa ita tana kula da illan wannan fasahan a tabbata cewa duk abin da ka gina ka yi duk irin da ka gina ka inganta ta da su mai dinnan tana da lafiya ma mutum kuma lafiya ma inu ƙasa zan ce da kuma kuma dabba ne ka ce da shi da wannan abu so mun an tara wannan data za a basu so yanzu yau din nan mitin da ake yi din akan eh, su wannan ma'aikatan su ma sun zo za a nuna musu ga hanyoyin da aka bi a cikin binciken ga abubuwan da aka yi gashi kuma mun tara kuma gashi muna shiri mu baku ku duba abin da muka yi ku tabbata cewa tana kan hanya ba mu kauce daga hanya ba so eh, same thing very soon nan da dan kaɗan za a yi na masara ma masara ma an riga an gama aiki a kanta za a kwashi yawan shekaru din nan kamar yadda aka yi na waken ba eh an yi amma ba sosai ba wannan ba za a kwashe wannan wannan kamar an dan an dan bi shortcut especially shi masara din su masara an riga an ba ma wa'ansu manoma masu gwada a gonakinsu kwanan baya mun je zaria mun je mun gani amfanin gonan masara din tana da yawa ta fi namu na nan najeriya namu dai na gida mm. so kin san kaman shinkafan an ɗauki wannan an inganta shinkafanmu na gida aka inganta kin gane domin kada a samu wai wani eh. shinkafan aka kawo ba shinkafanmu Narika aka inganta kin gane mm. ita aka inganta domin kada manoma su zo su samu damuwa in ka kawo abu daga wani wuri daban eh, kila in ka shuka kasa eh, ba za ta karba ba kada samu wannan damuwan bambanci a ƙasa da su mi din nan mm. so nelika ne aka inganta ta bayan haka banda na taki akwai kuma na rashin ruwa drought tolerance na rashin ruwa wanda in ka shuka ta ko ba a yi ruwan sama da yawa ba ko na wata biyu aka samu ruwan sama za ka samu amfanin gona akwai kuma na gishiri wanda ƙasa in akwai gishiri da yawa ita ma haka so ga kuma wani lokaci idan aka yi aka samu ambaliya kisan ambaliya ma na kawo damuwa yana jika wuri jika kuma zai cire amfanin kasan wannan kasan da kake shuki mm. a kai zai cire amfanin shi da su ne so kin ga wannan na takin din a nan zai yi amfani ko inda aka kai ambaliya ambaliya ya kwashe duk amfanin kasan da su ne din nan in ka shuka ta kadan sa mai taki ba ma taki kadan kawai sai ka ga kawai kai ma ka ga amfanin gona mm. so kin ga bincike bincike ba ma iyaka eh, shinkafa akwai eh, masara akwai kuma rogo rogo na yan kudu ne rogon kuma ita ma an inganta ta akan cuta kisa akwai ni cutar da rogo take da shi akwai mosaic disease gurugun suna sunan ciwon kenan <laughs> eh, ya zama kuturu akwai kuma wani amma wancan din na biyu din ba mu da shi a nan Najeriya sai dai a East Africa ne Africa ta gabas su ne suke da wannan brown streak disease brown streak eh, eh. na East Africa so amma muna dai zato idan ta shigo kamar rigakafi ne ake yi su wannan rogo da wannan mosaic disease din da kuma wannan brown streak din da kuma an sa mai zinc mai amfani kisan zin tana da amfani a jikin mutum kuma wannan covid wannan ciwon da muke ciki wannan ciwon din in kana shan zinc kullum ba za ka kamu da wannan ciwon ba so wannan roban tana da zinc tana da kuma ayon ayon kuma tana kara ma yara jini tana kara manya jini da sumi Masu sauraro a nan za mu da a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilin ma Abuja Madina Dauda sai Jule Leathers Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Da haka muka zo ga shirinmu na wasiƙun ku masu sauraro da kukan aiko muna ta hanyar saƙon email. Jama'a saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Muhammad Ibrahim Mashina daga jihar Yobe, inda ya ce, Salam VOA Hausa, don Allah ku gaya wa mai girma gwamnanmu na jihar Yobe da ya yi wa Allah da ma'aikinsa ya biya ma'aikatan ƙananan hukumomi na jihar Yobe waɗanda suka yi ritaya haƙƙinsu domin wallahi yau sama da shekara biyu ma'aikatan ƙananan hukumomi a jihar Yobe sun yi ritaya amma har yanzu ba a biya su haƙƙinsu ba. haƙiƙa wannan abin takaici ne matuƙa gani yadda waɗannan tsoffin ma'aikatan suke cikin wani hali na kaka na kaye. Allah ya sa wannan sa saƙo ya isa zuwa ga mai girma gwamnan jihar Yobe. Sai kuma amsar haɗin gwiwa daga na mai Umar Makera da Yahaya Ɗanno Azare inda su kuma suka ce ƙaddamar da tsarin e-naira da babban bankin Najeriya ya yi muna fatan Allah ya sa ya zama silar ƙara bunƙasa tattalin arzikin Najeriya to amin. Shi kuma Mahmud Salihu Kaura na Moda daga jihar Zamfara cewa ya yi. Juyin mulki da sojoji suka yi a ƙasar Sudan abu ne da ya kamata. Duba da yadda gwamnatin riƙon ƙwaryen ƙasar ta gaza wajen magance matsalolin da ƙasar ke fama da shi. Hasali ma sun fi mai da hankalinsu akan batun mika tsohon shugaba Umar Albashir ga kotun ICC wanda hakan ba shi ne abin da al'umma ke bukata ba. To masu saurare sai kuma sakonmu na ƙarshe a yau daga Abubakar Salisu Arkime Potiskum da ke jihar Yobe. Inda shi kuma ya ce a gaskiyar magana kashe wasu mutane sha takwas a jihar Nijar Najeriya a masallaci da asuba abin takaici ne matuƙa ga mai hankali. Da fatan mu dai Allah ji kansu da rahama ya kuma kyautata namu ƙarshen. To masu saurare mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. Yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. A yau talata ake sa ran kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani keɓaɓɓen zama don tattaunawa a kan juyin mulkin da sojoji suka yi wa gwamnatin haɗin gwiwar Sudan. Kamfanin magungunan Madana da ke Amurka ya ce sakamakon wani gwajin magani ya nuna za a iya ba yara 'yan shekara shida zuwa sha ɗaya ƙaramin ma'aunin rigakafinsa na COVID-19 ba tare da sun fuskanci wata illa ba. An yi imanin cewa Iran ce ta kai wani harin jirgin sama mara matuki a makon da ya gabata a sansanin sojan Altamf da ke wajen gari a kudancin Siriya, inda dakaran Amurka suke, abinda wasu jami'an Amurka suka fadawa murya Amurka kenan. Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan da wannan la'asariyar taku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai. ya kai mu can an jima da daddaren ku karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru. Karfe takwas da rabi agogon Ghana da na GMT. Za a ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai Julie Lazarus Gratiam da ta daidaita mana sauti. Ni ne naku. Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace salam.